Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya masu azumi kuma da fatan an fara lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litinin 6 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. To shugabar Liberia Ellen Johnson Salif ta ɗari karagar shugabancin ƙungiyar raya tattalin ƙasashe Afirka wato ta ECOWAS. 'Yan ta'addar Iraki masu tsatsauran ra'ayin addini na harbe-harbe da kashe fararen hula a ƙoƙarin da suke yi na tserewa yakin da ake fafatawa a birnin Fallujah. kasar rasha wasa-wasa tana kara zafafa kai hare-haren sama a siriya ta hanyar yadda take ribanya abin da kaso kamar uku a 'yan kwanakin da suka shuɗe to kanin labaran kenan to yayin da aka tashi da azumi a yau litini gamayyar ƙungiyoyin 'yan kasuwar najeriya ta yi kira ga 'yan kasuwa da su rage farashi sai bayan azumin nan ya wuce su manyan 'yan kasuwa kowa ya sa tausayi da imani a zuciyarsa da fatan a samu albarkan wannan ramadan To game da ƙazamin harin da 'yan Boko Haram suka kai Nijar ranar Juma'a wani ƙwararre a harkar yaƙi ya ce a ƙara ɗaura mara saboda damana kusa kamawa kenan ya kamata su biɗi abincin da za su ajiyewa har bayan damana. sannan za a ji cewa 'yan najeriya sun fara yin lalemar habin da labarin cewa gwamnati za ta buɗe asusun kuɗaɗen da aka kwato daga hannun gaggan barayi kamar kowace ranar litini yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam kuma muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku sannan kamar kowane lokacin azumin watan ramadan muna tafa da nasiha amma yanzu a fage gyara zama a sha labaran duniya tukun. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugabar Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta ɗare karagar shugabancin ƙungiyar ƙasashen raya tattalin arzikin Afirka ta ECOWAS tare da yin alkawarin ganin samun nasarar yunkurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro, inda ta ƙara da yin kira ga sauran ƙasashen da suke mambobin ƙungiyar da su ƙara zage damtse wajen ganin an murƙushe ta'addanci. Shugaba Sirleaf ta mai gurbin shugaba Macky Sall na Senegal da ya jagoranci ƙungiyar. An gabatar da zaben nata ne a babban taron shekara-shekara na ECOWAS. Hours da aka yi a cikin ƙarshen makon da ya gabata a birnin Dakar ɗin ta ƙasar Senegal. Wata sanarwa da ta fito daga ofishin shugabar ta bayyana kiran da ta yi na cewa a ƙarƙare magana game da maganar ɗaukar mataki a dokance na raya ƙasashen da kuma tattalin arzikinsu game da kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma. Salif ta kuma yi alkawarin inganta daidaiton hada-hadar kuɗi inda wani daraktan cibiyar bincike ta ƙasashen Afirka ta yamma Usman Sani ya bayyana cewa daidaiton hada-hadar kuɗi ta ƙasashen musamman wajen yin eh, kuɗin bai ɗaya da za a dinga amfani da shi zai inganta ƙudurin tattalin arzikin afirka da ake son rayawa 'yan ta'addar iraki masu tsoron ra'ayin addini na harbe-harbe da kashe fararen hula a lokacin da suke ƙoƙarin tserewa yakin da ake fafatawa tsakanin sojojin gwamnati da 'yan ta'addar isis a birnin fallujah cibiyar 'yan gudun hijirar ƙasar norway ce ta bayyana hakan rahotanni daga bakin iyalan fararen hular da cibiyar ta nrc ta tuntuɓa na nuna cewa fararen hula na ƙoƙarin kaucewa yakin ne ta hanyar ƙetare kogin euphrates inda mayaƙa ke kai musu hari dakarun iraki dai na ta fafatawa ne da 'yan ƙungiyar isis a ƙoƙarin ganin sun sake kwato ikon garin fallujah da 'yan ta'addar suka kwace ikonsa daga hannun gwamnati tun a watan janairun shekara ta 2014 ya zuwa yanzu dai akwai bama-baman da 'yan ta'addar suka binne a wasu wato wurare kamar uku a birnin tare da wani wajen da ba a kai ga karkashe wato karkaɓe su ba daga hannun 'yan boko haram ɗin musamman a kogin euphrates Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin yawan fararen hular da yakin yartsa da su a Fallujah sun kai kusan mutane dubu hamsin. Sannan mutanen da ke ƙoƙarin tserewa yakin sun haɗa da yara ƙanana waɗanda ake ƙoƙarin wato ya abu yakin ya ratsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. kasar Rasha wasa-wasa tana kara zurfafa kai harin sama a kasar Siriya ta yadda take ruɓanyawa da kamar kaso uku akan yadda take kaiwa a 'yan kwanakin da suka shuɗe ta yadda hakan ke nuna yadda suke gadarar baje kolin karfinsu musamman akan kasar da take fama da matsananciyar wahalar yakin basasa wasu tawagar masu tunanin hangen nesa nan da ke zaune a nan Amurka ne suka bada wannan hasashe wanda suka bayyana cewa wannan harin da Rasha ke kaiwa yana nuna matuƙar illa ga yarjejeniya yarjejeniyar tsagaita wutar kasar da aka cimma a watan fabrairun da ya gabata kamar yadda genevieve cassandra ta bayyana ta kungiyar ta bayyana cewa baki ɗaya akwai maganar kai hare-haren da suke daɗa zafafawa wanda hakan yake nuna cewa ana ɓata baki ne kawai wajen yarjejeniyar da ake son a cimma na maganar mutunta yarjejeniyar kasar birnin yarjejeniyar birnin geneva inda rasha ta yi kunnen uwar shegu tare da ci gaba da ratattakar garin a haɗin gwiwan da take yi da sojojin da ke yaƙi a ƙarƙashin bashar al-assad babbar shawara ga miliyoyin musulmi da suka ɗauki azumin watan ramadan a yau ɗinnan litini ita ce a ci abinci daidai wa daida lokacin buɗe baki watan ramadan da ya zo a wannan shekarar ran 6 ga watan yuni zuwa 5 ga watan yuli na wannan shekara da muke ciki musulmai na cin abinci sau biyu a rana da sahur da kuma wato lokacin buɗe baki a wannan shekarar ƙasashe da ke arewa da hamada azumin bana ya zo musu ne yayin da rana ta wato ta tafi da tsawon dare kuma wanda hakan ya sa mutane ke rufe bakinsu har na tsawon awanni 17 a rana kamar yadda dr rezin mahruf likita daga jami'ar oxford ya yi hani daga ciki a lokacin da aka buɗe baki inda ya ce watan ramadan na koya mana yadda za mu rika kai wato za mu rinka eh, rayuwarmu har kuma mu watsar da hakan wato ta abubuwan da ba su dace ba mu yi watsi da su labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji an fara azumin watan Ramadan don haka tuni gamayyar kungiyar 'yan kasuwar Najeriya ta yi nasiha da kira ga 'ya'yanta da su su masu nemi lada ta wajen rage farashi maimakon kwarar talaka. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Yayin da al'ummar musulmi ke fara azumin watan Ramadan hadakar kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya ta umarci 'yan kasuwa da su kaura cewa ƙara farashin kayakin masarufi musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar rashin kuɗi da kuma tashin kayaki a kasuwanni. Alhaji Muhammad Ibrahim etisis da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jihohin Arewa goma sha tara ya ce kullum burinsu shine ma a samu sauki a rayuwa musamman mako a wannan lokaci na samun lada. An samu matsala gefen canjin kuɗi, an samu matsala gefen bododi, an samu matsala kamfanonin mu na ƙasa wanda suka sarrafa ku gaskiya wannan abu zai dinga ci gaba da tafiya a zo daga baya kuma ana gan laifin yan kasuwa ƙanana waɗanda su basu ci ba su sha ba suna zaune kowa na fama kullun jarin sai na baya baya sannan kuma an ɗauko tsana ko kuma da zarge zarge an zan ɗora masa amma duk da haka ba zai hana amfani da wannan damar kira manyan yan kasuwa mu da wanda suke da hannu da shuni masu jari da kuma waɗanda su muke da kamfanonin irin su dangoten tsaye da abubuwa da suka yi na yanzu suna shawara kan su sau Allah su dan sassauta su shigo su sake abin tukunna sai bayan azumin nan ya wuce su manyan mu kowa ya sa tausayi da imani a zuciyarsa da fatan a samu albarkan wannan Ramadan a sassauta kayan nan yadda za a samu mutane su samu su yi azumin nan lafiya. Watan azumi dai lokaci ne da al'umma musulmi ke kara kaimi ayyukan ibada inda ma ake yalwata iyali da abinci. To koyi al'umma suka soma azumi a wannan shekara da ta bakin wasu talakawa a jihar Adamawa. Sunana Ali Muhammad Tukur. To alhamdulillah azumi dai ya same mu sai dai lamarin da yanda yake. Kamar na rashin kuɗi domin sayan abinci. To da kyau kawai iyalanka a wannan azumi? To alhamdulillah iya dai gurgudo mun dan yi tanadin da zai kai mu kwana uku zuwa hudu kafin Allah ya sake kawo wani hanya kuma. Alhamdulillah sunana Ibrahim Kazu shirye-shiryen azumi dai an dan kokata amma a yadda muka ci kanmu a wannan kasan kwanan nan kullum mu dai muna ce alhamdulillah to ya suna hajiya amina ta hajiya amina ya azumi ne eh ana azumi dai to me kike tana da azumi ne to kun san azumi na bana kam akwai wahala za mu ce eh, dangane da abinci ko mai ma sai mu gode wa Allah na yanzu dai yana da wahala saboda me abu komai kun san komai na rayuwa sai a hankali yanzu abinda za mu muka samu lasiya da na yanzu akwai bambanci sosai a bana ma dai watan azumi ya ka fahimta juna a tsakanin al'ummomin da mr adamu kamale shi ke wakilta al'umman madagal da mitika a majalisar wakilai ya ce watan azumi na da muhimmanci azumi lokaci ne wanda yan musulmi suke uh, ibada kuma lokaci ne wanda ana addu'a mu muna ni a zamana shugaba ina kira su yi ma ka samu addu'a Allah Ubangiji ya kama albarka na ruwan sama Allah Ubangiji ya kama albarka na kwanciyar hankali na zama lafiya da yan yanwa kuma mu a koyaushe da azumi da Christmas a wajen mu ɗaya ne domin mu ba za mu gane babanci ba wani ma za ka gani eh, yaya musulmi kani krista so muna nan a haɗe kuma haka Allah ya yi mu Mista Adamu Kamale, ɗan Majalisar Wakilan Najeriya, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa Murar Amurka, daga Yola a Najeriya. To Allah shi kyauta kuma a gaida Ibrahima yanzu bar mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda yayin da shugaba Isu Muhammadu ya dawo aka kuma binne sojoji 30 da 'yan Boko Haram suka kashe a Boso wani ƙwararre a harkar soji ya ce a ƙara ɗaura ɗamara. Daga Yamai ga wakilinmu Sulaiman Muna Barma. Wanga lamari Allah kashi mai a yi lissahi eh, a kowane lokaci a san inda aka kwana kenan eh, wa'anda suke da yaunin tsaron ƙasa da 'yan siyasa da sojoji eh, abin da ya kyau ga magana tsaro ga magana harkar soji a biɗi wanda ya kurewa wanda ya san manufa kuma harka yaƙi zambaci duk wanda ya samu nasara ya zambaci wani ka san an ce mai ɗaki shi san da ke mai ruwa sojoji a shibirare su aski kudin da aka ce an sa musu kudin nan da gaskiya jimillarsu an sa musu wannan ban labari su ne suka sani. Professor Boko Haram nan ta yawaita kai hare-hare a cikin wata guda na baya-bayan nan. Uh, shin za a iya danganta wannan al'amari da canjin gwamna da aka samu canza sojayi a maye gurbinsa da wani farar hula? Uh, su uh, an Boko Haram nan ta himawa muna magana a ce a hankali. Nigeria in ta yi ƙarhi futa za su yi su biɗi abincinsu su biɗi makamai wajen kasashen da ke eh, makwabtaka da nigeria hamma tamu to kuma ana ganin wadda ake lissahi kamar eh, damana kusa kamawa eh, ruwan yana dagowa kenan ya kamata su biɗi abincin da za su ajewa har bayan damana kuma sun ɗauki makamai da yawa wadda ake haɗi sun ɗauki dukiyoyi da a yadda abin nan ya tsananta akwai buƙatar ɗauke headquarter kamar cibiyar eh, sojoji daga nan ya mai a mai da ita difa kamar yadda abin ya kana a najeriya to shi shugaba buhari soji ne ya yi soji ya yi girma cikin soji ya san mi yaƙi ya san mi a soji shi ko muhammadu isu injinar da min ne watakila ya yi ko sarvis militar ban sani ba don bai da ƙurewa shi ga sanin eh, inda aka nan kenan ya kewaye kan shi da ƙurarru ka a sa siyasa Ministan tsaron ƙasar Nijar Hassan Masaudu ya isa Difa a jiya Lahadi inda aka yi jana'izar sojojin Nijar talatin da suka hallaka a sakamakon harin na yammacin Juma'a, kuma ana sa ran zai wuce garin Boso a yau Litinin domin ƙarawa askarawan ƙasar ta Nijar ƙwarin gwiwa, yayin da shi ma shugaba Isu Muhammadu ya dawo ya mai bayan halartar wani taron ƙasashen Afirka ta yamma a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida barma, to bar mu kaɗa Najeriya, inda bayan da rahotanni ke cewa gwamnatin ƙasar za ta buɗe wani asusu na musamman don tafi da ɗumbin kuɗaɗen da, kuma dukiyoyi da wato na dala biliyan tara da ɗigo ɗaya da aka kwato kuma ake ci gaba da kwatowa daga hannun wasu gaggan barayi 'yan najeriya ke yabawa da shirin buɗe wannan asusun Malam Aminu Sule na kungiyar tabbatar da adalci da rikon amanar dukiyar al'umma ta Network for Justice ya ce. Ka gaskiya mun ji da ci gaban da aka samu na kawo waɗannan kuɗaɗe. Kuma buɗe musu sabon account da gwamnati ke son ta yi abu ne wanda zai zama maraba kwarai ga 'yan Najeriya domin gwamnoni suna ta tunanin da an karɓa waɗannan kuɗaɗe a rarraba su a federation account a sassa musu a cikin jihohinsu su biya wasu bukatunsu da su wanda kuma kuɗaɗe ne yawanci na gwamnatin tarayya ba wanda ya shafi jiha ba. Mm. Ina ganin wannan buɗe akauntin zai yi kyau kwarai da gaske. To Haji Amin za ka so a yi abubuwa kwatankwacin na zamanin PTF da waɗannan kuɗaɗe tsaba ba? Kwarai da gaske a wancan lokaci dama mun ta faɗin wannan cewa an karɓi wannan kuɗi a yi abubuwa waɗanda jama'a za su gani kuma ya musu aiki direct a samu inda za a rinka shiga cikin ayyuka da zai shafi rayukan al'umma gaba ɗaya wannan abu gaskiya muna farin ciki da shi domin lokacin ptf kaga kowane bangare na ƙasar nan ya shiga kaga ma maganan haƙƙan man nan da za a arewa kusan lokacin ptf aka fara maganan har aka nemi a sai ko kuma aka sai injina ko kuma kayan aiki da za a yi domin haƙo waɗannan mai ɗin kowane talaka ya gani oh. asibitin je za a ga aikin da ptf ta yi in ka je ministry na ayyuka za ka gani kowane bangare dai To Malam Amin idan ka lura shi wannan kuɗi da aka anso mai yawa matuƙa ga kuma rarar mai ga kuma kuɗaɗen da aka ce za a taho da su ba da daɗewa ba daga ƙasashen waje. Wannan ya nuna kenan za a samu kuɗi mai matuƙar yawa. Kana ganin idan har aka tafi da wannan kuɗi ta hanyar da ya kamata kana ganin akwai alfanu sosai musamman idan aka buɗe musu wannan asusu ɗin? Kwarai eh, da gaske akwai alfanu sosan gaske domin matsalolin da ake fama da shi yanzu a kasan gaskiya zai sauki na rashin kuɗi a hannun jama'a da rashin ayyuka kamfanonin da suka durkushe duka za a kokari na tabbatar da a tada su domin ga kokarin da gwamnatoci ke yi musamman gwamnatin tarayya wurin tada masana'antu kamar irin su textile da ake kowa sani wanda mm. masaku waɗanda su suka fi ɗiban ma'aikata sosai don kaga masaka guda za ka samu mutane kamar dubu ka suna aiki da sauran su to idan aka karɓo waɗannan kuɗaɗe aka bude musu special account kamar yadda ake son a yi yanzu ina ganin za su shiga cikin ayyuka na ci gaba na ƙasa kwarai da gaske. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam Aminu Sule na Network for Justice ke tsokaci game da asusun da aka ce za a buɗe wa kuɗaɗen da ake kwatowa daga hannun waɗanda suka sato su. To yanzu kan bar mu za ku gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, wanda ya yi daidai da ɗaya ga wata mai albarka na Ramadana, tare da fatan alkhairin duk da ke cikin wannan wata. Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Allah kuma ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayan shi, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau. yana ƙara zurfafa bincike ne akan bukata da ake da na kyautata dangantaka tsakanin ɗalibai iyaye da malamai musamman a matakin makarantun firamare da sakandare. Masana da dama na ganin cewar muddin ba ƙoƙarta wajen shawo kan wannan matsalar ba, wanda malamai ke ganin cewar aikinsu na koyarwa ne kawai, wanda hakan na taimakawa matuƙa wajen lalacewar tarbiyyar yara a wannan zamanin. Farfesa Aliyu Dauda na tsangai ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi waiwaye adon tafiya da kuma bayyanar da matukar bukata da ake da ita wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da maye gurbin martabar makarantun da da na yanzu. mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun raina. Kun daɗe wannan fanni na sha'anin sana'ar koyarwa an yaye ɗalibai eh, shekara da shekaru ana tayaye su ana tayaye su wasu zama abin da suka zama a rayuwa muna so a jaddada mutane yadda alaƙar malami da ɗalibi ya kamata ta kasance a kowanne bigire a kowanne mataki domin abin da mutane aka imani shi shine wannan alaƙa tana wanzuwa kuma bayan ɗalibin ya zama cikakken mutum ya shigo cikin al'umma a matakin yin mu'amala da su ko kuma ma'aikaci a hukuma da sauransu wannan gaskiya ne a harkar malanta ko kuma koyarwa aikin koyarwa tsakanin ɗalibi da malami wannan abu ne wadda ke ni dai alhamdulillah ina cikin wannan aiki yau shekara 42 tun 1974 nake koyarwa na fara koyarwa a primary saboda haka daga malamin primary tafiya ta tafiya ga shahar muka zama malaman jami'a malaman jami'a ma kuma kololuwa ta zama profesa na jami'a saboda haka duk wani abin da mutum ke iya gani a bangaren koyarwa an gan shi an yi harka da 'yan kananan yara dan aji ɗaya na fara koyarwa a 1984 aji ɗaya na firamare yau gashi na koyar da doktoci da masu digiri na biyu da sauransu wanda masu digiri na farko kan gama gari ne saboda haka mun riga mun gogu mun saba da wannan harka mun san yadda tafiyar take idan mutum aka ce wannan malamin makaranta ne abin da ake bukata a gani alakarsa tsakaninsa da ɗalibi tun daga ɗan aji ɗaya firamare har zuwa ajin ƙarshe na jami'a na ajin dokta wadda ya zama digirin digirgir abin da ake bukata shine a ga dangantaka ce tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa saboda haka alaka ce wadda take mai karfi wadda take mai daraja wadda take mai mutunci shi malami yana kallon duk wadda ke kasa gare shi yake koyo da gare shi ɗansa ne ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne saboda haka wannan ita ce alakar kuma tun farko tun lokacin koyarwa lokacin da ake training lokacin da ake kokarin goga malami ya zama ya fito daga makarantar koren malamai ana koyar da shi wannan cikakken fikira na cewa kai din nan fa zaka fita zaka je ka tar da yara ƴaƴan mutane ne sun bar iyayensu sun taho kai ne a madadin iyayen saboda ka da zaka rada shi yara ka tallabe su ka nuna musu cewa suna gaban ubansu aikin ka ne wannan su kuma ɗaliban tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida ko bakwai a lokacin bakwai da muke koyarwa fara primary aji bakwai har zuwa sakandare aji biyar da sauransu har zuwa jami'a ana koyar da ɗalibai cewa su fahimci cewa malami uba ne ba kawai yana koyar da kai ainihin karatu na wanda mutum zai samu kwali ko shahada ko satifiket na rayuwa na cin abincin rayuwa ba a'a wannan abin da ke koyar da kai bayan ilimi tarbiyya ce yana koyar da kai ilimi yana koyar da tarbiyya ko a jami'a haka yake ana cewa bayan ilimi da zunzurutun ilimi da za a tusa ɗalibi education ana kuma tusa masa tarbiyya shi yasa ma kasashen laraba ba a kiran makaranta ko ma'aikatar ilimi kulletar kulletar ta'lim kulletar tarbiyya wa ta'lim sunanta ma'aikata ce wadda take harka da ilimi da kuma tarbiyya eh wizarar tarbiyya wa ta'lim wizara kamar wato ministry kenan mm. wizara shine ministry a kasashen laraba wizarar tarbiyya wa ta'lim idan kuma nan nan me wurin muna kiran colleges of education kulliyar tarbiya wa ta'alim kamar yanzu ni dan ke koyar da bangaren tarbiyar malamai e, faculty of education ko department of education ko tsangayar horar da malamai a larabce sunanta kulliyar tarbiya wa ta'alim e, faculty of education da kuma training to idan muddin malami ya fahimci haka ɗalibi ya fahimci haka to wallahi an kwana lafiya to to to professor idan waɗannan abu ginshiƙai da ka ambata hmm. aka neme su aka rasa na mu'amala tsakanin malami da ɗalibinsa menene zai faru me ya haɗarin hakan ɗin misali lamarin batacce ne idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi wato dangantaka ta wargaje dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi to tafiya ta wargaje masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna ƙara mika mu ta musamman ga Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A maza da mata don To a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Bismillah Rahman Rahim sunana Uba Ahmad Ibrahim malami a jami'ar Jos bangaren ilimin shari'ar musulunci. Azumi dai wata ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa mabiya wato musulmi. ba kuma musulmin da wato annabi muhammad sallallahu wasallam ya zo musu kaɗai ba har da sauran annabawan baya duka wani annabi da ya wuce allah ya ce kamar yadda ya farlanta mana azumi yanzu haka kuma ya farlanta waɗanda suka gabata kuma kowanne yana yi tasirin da ake so na azumi kuma shine tsoron allah shi ma allah ɗin haka ya ce la'allakum tattaqun ko kwaji tsoron allah tsoron Allah a nan kamar yadda alal misali wasu ke faɗi azumi shine kusan ibadar da ba wani riya a ciki don ma za ka yi riyar ka ma ba wanda zai kula ka za ka iya shiga ɗaki ka ci tuwonka ka fito kai ta yaushi kana wayo azumi yunwa ba wanda ya sani to kaga akwai ikhlasi kenan na inna naha sa'annan a lokaci guda kuma so ake yi ka tsaya lokacin watan nan kai ta ibadu ka nisantar da kanka daga dubu wata shegantaka domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da azuminsa bai hana shi yin gulma ba bai hana shi zage-zage ba bai hana shi wasu maganganu na banza na batsa ba to allah baya buƙatar ya daina cin abinci da shan ruwa da rana la mai ana azumi kana wannan kamewa a lokaci guda kuma duk wani abu na sabo ka yi ƙoƙarin barin shi to hakan yana nufin tamkar allah so yake a watan ramadan mu ɗan yi kama da mala'iku waɗanda su bautar Allah kawai suke yi ba sa sabo. Tunda ku za mu yi kama da su ta wannan hali, to mu yi iya ƙoƙarinmu wajen kamantawa ɗin don mu samu babban ladan da ya tanadar mana, ladan da babu kamarsa, domin ya ce azumi na wane kuma ni ne zan yi sakamako game da shi. Kaga kuma Allah da kansa ya ce zai yi sakamako har yana tinƙahon zai yi, kai ma ka san cewa zai bayar da sakamako ne ba ƙarami ba. To da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. Wasiƙan mu ta farko yau ta haɗin gwiwa ce daga sifiyani Gumal zangon daura da Mansur Na'uwa zangon daura wurin suke cewa Assalamu alaikum biyu Hausa. Muna ta al'ummar musulmi murna zagayowar wannan wata na Ramadan. Allah ya amshi ibadunmu da ƙarshe kuma muna fatan alheri ga shugaba Buhari a tafiyarsa zuwa Ingila. Allah shi dawo da shi lafiya. Amin. sai kuma saƙon comrade bala usman karasuwa yobi wanda ya ce alhamdulillahi a yau wasiƙa ta ɗauke take da taya murna ga ɗaukacin musulman duniya ganin yadda Allah ya kawo mu watan Ramadan watan azumi wato wata mai alfarma da taron lada da fatan Allah shi ba mu ikon gudanar da ibada cikin kwanciyar hankali da wadata amin Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka muna yi wa shugaba Buhari fatan alheri da kuma fatan samun sauki daga Allah bisa larurin da ke damunsa na ciwon kunne ya Allah ka bashi lafiya albarkacin wannan wata na Ramadan amin sako daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchin Najeriya sai kuma wasikar ummi matar mai kayan miya oje kwatas gombe wanda ke cewa muna jajantawa yan uwa da iyalan yan jaridun kasar afghanistan mutane biyu da halar roka ya hallaka a kasar wannan ya kai mu ga sakon muhammadu salihu kauran namuda da hafizu balarabe gusau wani su suke cewa muna yi wa shugaba muhammadu buhari fatan samun waraka bisa cutar da yake fama da ita ta ciwon kunne. da fatan Allah ya ba shi lafiya ya kuma dawo mana da shi gida lafiya amin muna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimaka manoman ƙasar da takin zamani gani yadda damuna ta kan kama sako daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri da ƙarshe sai sakon Alhaji Abbas Bafface Ledi Baucin Najeriya wanda shi kuma ya ce ina miƙa alhinin gaisuwa ta ga iyalan marigayi Muhammad Ali tsohon ɗan damben duniya wannan rashin bai tsaya ga iyalansa kaɗai ba har ma ɗaukacin al'ummar duniya muna masa addu'ar samun kyakkyawan makoma a wajen Allah idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to a gaishe ka yanzu kuma ga Usman ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice Shugabar Liberia Ellen Johnson Salif ta ɗare karagar shugabancin ƙungiyar raya a ƙasashen Afirka ta ECOWAS tare da yin alkawarin ganin an samu nasara a yunkurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro inda ta ƙara da cewa sauran ƙasashen da suke mambobi na ƙungiyar suna buƙatar zage dantse don ganin an murkushe ta'addanci. 'Yan ta'addar Iraki masu tsatsauran ra'ayin addini na harbe-harbe da kashe fararen hula a kokarin da suke yi na tserewa yaƙi da ake fafata a tsakanin sojojin gwamnati da 'yan ta'addar ISIS a birnin Fallujah. Cibiyar 'yan gudun hijira ta ƙasar ce ta bayyana haka. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya tani gabatar da shirin da Julie Lester Gresham ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.